eh kitabul iman babu fi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama ana awalun nasu ya shafa fil janna ai magana ceto ne a ranar alkiyama al'umma za su kasance gida uku ma'ana akwai wanda kyakkyawan aikinsa zai rinjayi mummuna duk mutumin da kyakkyawan aikin shi suka rinjayi mummuna Allah ta'ala yana cewa faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi ishatin radiya duk wanda kyakkyawan aikinsa ya rinjayi mummuna to wannan ya huce aljanna kun san kyakkyawa ba zai jayi mummuna ba idan a cikin mummuna akwai shirka ai eh to ai in akwai shirka kuma babu kyakkyawa kenan in akwai shirka babu kyakkyawa kenan da walau ashiraku la habita anhu ma kanu ya'malun kun gano wanda ke ko wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illa fa'budu kum min ash-shakirin saboda idan kyakkyawan aiki ya rinjaye me mummunan aiki kun ga wannan mutum kai tsaye wannan kai tsaye mutum wuta abin nan aljanna ke ne nufa sai na biyu mummuna ya rinjaye kyakkyawa Allah ta'ala yana cewa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya wai aka ce sunan wata ce hawiya ko wace ce wace ce wace ce Allah ya sauke kun gane wannan to mutumin da kyakkyawan aikinsa ya rinjaye mummuna wannan aljanna mutumin da mummuna ya rinjaye kyakkyawa wannan idan Allah ta'ala ya zartar mashi sai ya wuta Allah ta'ala ya tsare mu to in ya je wuta din zai dawwama kuma zai dawwama ba eh saboda me saboda kuma yana da kyakkyawan aiki yana da kyakkyawan aiki idan ya shiga wuta da mummunan aikinsa to zai kuma fito da kyakkyawan aiki zuwa aljanna misali yana da kyakkyawan aiki kashi goma bisa ɗari mummuna aiki fa tasa'in bisa ɗari kun ga wannan mummuna ya rinjayi kyakkyawa kun wannan da kyau ko idan ya ƙonu Allah ta'ala ya tabbatar da ƙonuwarsa a cikin wuta na zunubin da yi kashi nawa tasa'in bisa ɗari to kun ga kuma a nan zai fito zuwa aljanna saboda me kashi goma bisa ɗari domin wa mara baka bi zallam abid yana da ladan shi na kashi goma basa ɗari na sakan kamun shi da shi mun gane wannan da ke kuwa waɗannan su ake kira usatul muwahidin Allah ta'ala yana cewa afa naj'alul ladzina amanu am naj'alul ladzina amanu wa salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar yanzu a sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kware kamar mabarnata eh yanzu idan ka ce su ma in sun shiga dindindin ne kamar mabarnata da suka shiga dindindin yanzu ka sanya su me kenan ka sanya musu ka sanya su ɗaya kenan haka nan Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce amma sibal ladina jtarahu ay an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa matuhum yanzu waɗanda suka je suka aikata mummunan aiki za mu sanya suna tsammanin mu sanya su kamar waɗanda suka yi imani suka ayyuka na kwarai to haka yanzu waɗanda suka yi mummuna aiki suka yi shirka suka dawwama a wuta sai ka ce duk wanda ya shiga wuta mummuni da ya shiga wuta zai dawwama yanzu ka sanya su me daidai wa daidai kenan kaga wannan bala'i ne Allah ta yana cewa afanaj'alul muslimina kal mujrimina malakum kaifa tahkumun kaga duk waɗannan ayoyi ne da mutum ya kamata ya la'akari a kansu to waɗannan ubangiji Allah maɗaukakin sarki zai ba da izini ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ceci wasu daga cikinsu zuwa ina zuwa aljanna akwai waɗanda za kafin asaba ma bayan kyakkyawan mummunan aikin shi yarin jaye mai kyakkyawan aiki kun ganin al'asulu sai ina kenan sai wuta sai ai ceton shi kuma ya koma aljanna kar kuma ta wani ba saba alƙawari bane falala ce ku lura da bambanci wannan ne ya sa gaba kafar khawarijawa ta zame yasa ce wala ta ta kira ra'ayil khawarij innahu maqalu liman hawa yurdu ya yafdahu wala takum murjiyan ci gaba ci gaba eh barakallahu fikum kun gane wannan saboda su suna ganin alwa'd wal wa'id tunda Allah ta'ala yayi alƙawari duk wanda ikaza zai shiga aljanna to haka ma kuma duk wanda ya kaza zai shiga wuta to dole sai ya shiga wutar shiga aljanna alkawari ne wanda yake kuma kin cika shi tawaya ne kun gano wannan da kyau shiga wuta kin cika shi falala ne yafiya ne yafiya ko kowa ya san kamala ce cika shi adalci ne adalci kuma kowa ya san kamala ne haka ne ko ba haka bane to wannan shine nau'ukan ceto kenan da ake da su kun ga to shi wannan na ƙarshen nan da muka faɗa na nau'u kenan na uku kenan ko na farko ce na sallama wanda zai a zo a hisabi na biyu na ya buɗe gidan na uku na a ceci masu zunubi su koma rahama to wannan na ukun bayan Allah salihadi za su ceto shi yasa gogon naku hafizul hakami yake cewa yaya barin saka mu ga mashirin a'a tun daga farko da yake lissafa waɗansu abubuwan da suka shafi ranar alkiyama kaza lahu shafa'atul uzma kaza lahu shafa'atul uzma kama qad khassahu biha takarruma min ba'di idhnillahi la kama yara kullu quburiyyan ala Allah iftara kaza lahu shafa'atul uzma hakan na Allah ta'ala yana ya tabbatar da annabi babban ceto shafa'atul uzma babban ceto kama kada khasahu Allahu biya takaruma kamar yadda Allah ta'ala ya ware shi da wannan domin girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yaushe min ba'd izinin lahi shi ma wannan din bayan izinin Allah ta'ala la kama yara kullu quburiyin ba wai kamar yadda duk wani mai bautar kabari yake gani ba dan galibi masu bautar kabari suna yi ne domin ranar alkiyama za a cice su kawai dai sun kama kafa ne ranar alkiyama sun saki Allah ta'ala sun kama wasu alallahi iftara wannan kirkirarriyar ƙarya ce ya kirkire ta jingina ta ga Allah malaki cewa yashfa awwalan ila arrahmani fi fasal qada'i bayan al mawqifi wannan shine ceto na farko kenan shine yace yashfa awwalan zai ceto na farko zuwa wurin Allah ta'ala domin a zo a yanke hukunci ai makowa hukuncinsa min ba da yanyan yi nasu ila kulli ulul azmi hudatul fudala bayan mutane sun je sun nemi wannan ceto a dukkanin ulul azumi abin ya gagara wa saniyan yashfa'u fi istiftahi na biyu zai yi ceto wurin neman a buɗe darin na'im idan aljanna kenan li ulul falahi ga 'yan aljanna Allah ka sanya mu daga cikinsu haza wannan magana da kuka ji wahatani shafa'ata shafa'atani waɗannan ceton guda biyu na a zo a hukunci da a je a buɗe gidan aljanna kada ta bihi bil qur'ani an keɓance su ga manzo Allah sallallahu kadai ba tare da wani musu ba ko ya ike wa salisan yashfau fi aqwamin na uku kuma zai yi ceto dangane ga wasu mutanen matu ala dinil hudal islami da suka mutu akan addini na musulunci in intabihu akan addini na musulunci sun mutu eh sun mutu akan addini na musulunci wa baqatum kasratul asami sai dai yawan laifuffukan su yake kifar su fa udkhalun nara bizal ijrami sai aka tsinda masu a wuta saboda wannan laifin da suka yi su ne suwa kenan su ne usatul mawahidina waɗanda mummunan aikin su yarin jayi to amma al'azubu ko na bada ni nayi kuma kashi na uku ba saboda mun ci akwai wanda kyakkyawan aikin su yarin jayi akwai kuma wanda mummuna irin jayi kyakkyawa akwai kuma wanda suke daidai wa daida sawa sawa ko suke daidai wa daida shi wanda aikin sa ya zama 50-50 Allah ya sauwake kyakkyawa hamsin mummuna hamsin su wani kaga sana to zalla arafi kenan wa alal arafi rijalan ya'rifuna kullum bisimahum a kan to zalla arafi kuma fa akwai kuma wasu mutanen suna gane kowa da alamarsa suna gane alamar yan wuta suna gane alamar yan aljanna idan buz zafin wuta ya kado yana taɓa su idan zafin sanyin aljanna ya kado yana taɓa su su ne yan to zalla arafi kun gane wannan da ke ko yan to zalla ga sura na mai zaman ganta suratul araf kun gane wannan da ke ko yan araf kenan mhm. aiwa na da asabul arafi kun gane wannan da kyau yan la'arafi za su kallaci yan aljanna za su yi musu yan addu'a su ce waɗannan suna cikin aljanna lam yadkhuluha su yan tozon la'arab ba su shiga aljanna ba wa hum yatma'una suna kwaɗayinta suna ta kallon aljanna wa idza surifat absaruhum idan aka karkatar da idanuwansu dan ba za su so su karkatar da idanuwansu ba su yan la'arab ba ba za su zo su ɗauki idansu daga ina su koma kallon wuta ba ina surifat wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin Allah ya sauke kun gano wannan da ke ko to duk waɗannan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo ya riske su shi yasa yake cewa wa salisin yashfa a aqwami matu ala dinil islami sun mutu akan addinin musulunci ba akan kafirci ba amma wa abu wa abqa wa awbaqatu min kasratil asami yawan laifukan su ne dilmiyar da su fa udkhalu nara bi zal ijrami an ya kharuju minha ila al jinani su fito daga nan gidan aljanna zuwa ina daga gidan wuta zuwa ina zuwa gidan aljanna bi fadli rabbil ardi zal ihsan ko rabbil arshi zal ihsan da falala kenan zai ce wa ba'dahu wa ba'dahu bayan shi bayan wa kenan Banza Allah sallallahu alaihi wasallam yashfa'u kullu mursalin kowanne manzo zai yi ceto hatta bayan ceton na manzo Allah hatta bayan wannan na uku bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceto a zo ai a zo hisabi a bude gidan aljanna ayi ceton yayi ceton shi ya ɗibi waɗanda aka ba shi izinin ya ɗiba sannan kuma sai manzanni so su yi ceto sauran manzanni kenan so su yi ceto wa kullu abdin hakan nan kowanne bawa a man da sharaɗi zi salahin bawa na kwarai wa wali hakan nan madu wali ya za su ceto kun gane wannan ke ko wali ya za su ceto domin sharaɗi na wilaya sharuɗa ne guda biyu ceto nan mutum ya zama wali sharuɗa ne guda biyu nan guda biyu sharuɗa ne sakakku daga sama kun gane wannan ke ko saboda haka ba ba mu muka faɗa ba kenan Allah ta'ala ya ce ala ku saurara kenan harfu tambihi inna auliya Allahi lalle waliyan Allah kai intibahi ka sani waliyai na Allah karka manta shi ɗaya yana da waliyai inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'ahu waɗancan shaidanun abin nan waliyan shaiɗan ne yake tsoratar da su inna ma zalikum shaytanu yakhawifu awliya shaytan ne yake tsoratar da waliyansa yasa ibnu taymiya yake da littafi al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya shaytan bambanci raba gaddama domin ki san su waye waliyan Allah su waye waliyan shaytan Allah ta'ala ya ce haka ne ya ce allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur wal ladina kafaru ya nuna suna da waliyai kenan to waliyan Allah Allah ta'ala ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna wata kila dan kada ki ce ke ce banda wata ko in ce ni ne banda wani sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna allazina amanu sune dukkan waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna suka kasance suna jin tsoron Allah sharuɗa nawa kenan al-iman wa taqwa sune sharuɗa na alwilaya dan in dai baki zama waliya ba to zaki zama kuma aduwullah in dai mutum ya zama bai zama masoyin Allah ba to zai zama ko ko wani tsaka-tsakiya babu to amma suke ga wasu sun zo sun kankange su kaɗai ne waliyai babu wani wanda yake in ba su ba waliyi an gane wannan da kyau ko muna baku bayani ne a doron ayoyin alkur'ani Allah ta'ala shi ya ɗauki nauyin yin bayanin waliyai ɗin sai ya ce allazina amanu wa kanu ya taquna haka ne ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan to in an ce ne kowa zai ce shi ma muttaqi ne ko ba kai ki ba sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sai ya kawo sifofin shi sifofin su kun gane wannan da kyau ko na'am to yanzu a wannan magana da na yi da muka je akwai khatimul auliya'i ce kamakin waliyai yanzu idan kika ce ke ce khatimatul auliya'i ke ce ce kamakin waliyai duk wasu wanda ba ke ba waliyai bane kenan sun zama shedanu eh mana sai dai kawai ki ce khatimul auliya'i shine mutum na ƙarshe mummuni na ƙarshe a mutuwa musulmi na ƙarshe wanda shi ne ƙarshen musulmi da ya mutu shi ne ƙarshen waliyai kenan to a yanzu Musulmi nawa ne suke numfashi to kun gane wannan da ke ko to duk za su ceto mala'iku za su ceto alƙur'ani zai yi ceto to amma kar ku manta a waɗannan fa cewa aka yi dukkan bawa na ƙwarai ba a kira suna ba yanzu ki kira suna ki ce wance za ta yi ceto ana bin ki bashin dalili daga na zuwa ranar tashin alkiyama ko ki kira wani ki ce wane zai yi ceto don ba a sa ki ba in dai ba manzan Allah sallallahu alaihi ba kun gane maganar da kyau saboda Allah ta'ala sifofi ya bi ya bayar sai da ki ce bayin Allah na kware za su yi ceto amma ki ce wance za ta yi ceto kin san da me ta cika tambaya ɗaya kenan kin san da me ta cika kun gane maganar kan kan ba ne la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli kai kada sake ganin wani yaro anan sai kuri su kuri su kun gane magana da kyau saboda ka wannan dukkan bayan Allah ta'ala na kwarai za su yi ceto bayan Allah ta'ala na kwarai amma ki faɗuwa ne balle to kin ga yanzu fa wannan kenan babu tabbas zai yi balle a zuwa makalkale har ya ce wai in biki shiga motar su ba ma ba za a yi mota da ba ta tabbas kun gane wannan da kyau ko saboda haka wannan shine abin da ya shafi ceto kuma duk wannan da izini duk waɗannan karguman ta sharaɗi na shi shine da me da izini don muna magana ne man zallazi ya shafa indahu illa bi izini sai da izinin Allah maɗaukakin sarki zara kun ga wannan ya nuna mana ceto dai tabbatacce ne akwai ceto a ƙur'ani akwai ceto a musulunci kuma bayan Allah ta'ala na kwarai za su yi ceto ina fatan mun fahimta kuma duk ayoyi da za su magana akan ceto daidai gwargwado mun yi bayani akan su ai sai mu dasa aya nan ko amin amin amin sai tambaya kenan hmm? eh eh eh sai an ba da dalili mana sai an kayyade ai ai ceton gaba daya wane cecuwa ne wane cecuwa ne a'a to ai wane ciwa ne duk wani wanda yake da tauhidi bayan kowa ya kammala cetonsa wanda aka bashi izinin yayi sai Allah ta'ala ya ce da mala'iku duk wani wanda yake a zuciyar shi akwai mutsalar zarratin na imani a fito da shi eh mana ai shine na ƙarshe ai subhanahu wata'ala to daga nan sai a zo da mutuwa a yanka ta sai a zo da mutuwa a yanka ta ita mutuwar babu ita yanzu kaga yan aljanna sun samu wani daɗi kenan dan ki karki manta duk wani daɗi da kike ji in kika ji akwai mutuwa za ta gitta Allah sai ki shiga baki ya faɗi ko ba kake ba haka ne ko ba ka bane to haka nan su yan wuta suna tsammanin akwai mutuwa to yanzu mutuwar babu ita to kage kin ga yanzu yan wuta khalidin da fiya kenan yan aljanna Allah ya sauke eh, a waɗancan waɗanda yake shi kaɗai ne a kun wannan na ukun da yawa an yi tarayya da shi ai shi ne nake so ku gane wannan na ukun an yi tarayya da shi shi ya yi manzanni sun yi sauran waliyan Allah sun yi duk bayi sun yi kun gane ƙur'ani ya yi duk an yi don ƙur'ani siffa Allah ne kun gane wannan da kyau ko to amma wancan na farkon na a zo a yi hisabi da za a buɗe aljanna wannan na manzo Allah ne shi shi kadai shi wannan na ukun shi ma yayi sauran bai sun yi na ina ji magana da kuke ta abin nan kenan ko abin nan wannan yar uwa ce take neman a taimaka mata da addu'a muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya biya ma dukkan al'ummar musulmi su bukatar ta na alkhairi Allah ta'ala ya tabbatar mata ita duk wani abu da take tsoro Allah ta'ala ya tsare ta ya tsare al'umma musulmi duk wani abu na alkhairi take fata Allah ta'ala ya tabbatar mata ya tabbatar mata al'umma musulmi so sai wannan take cewa batu ne akan sallar tarawih raka'a biyu wai idan mutum yayi ana yin sallar tarawih raka'a biyu ana yin sallar tarawih raka'a biyu ta yadda a kowace raka'a mutum sai ya karanta surori bayan ya karanta fatiha sai ya karanta surori a raka a farko sai ya karanta kamar surori takwas haka a raka a ta biyu ma ya karanta shikenan sun zama matsayin rakawai goma kun gane wannan mana ana yin sallar tarawihi mai abin nan ana yin sallar tarawihi maimakon raka'a goma sai a yi raka'a biyu na farko fatiha da sura shida kun gani fatiha ɗaya da sura shida raka'a ta biyu fatiha da sura hudu da surori nawa hudu sai a yi sallama mana shi kenan ya yi daidai da raka'a nawa tun da can an karanta raka'a shida abu surori shida kuma na an zo an karanta hudu kin ga an karanta surori goma kenan to gana ita ta dauka wai surori goma ake karanta a tarawihi kun gane wannan da ke ko su wannan ba ta yi ba ba haka ba ne ta yi sallata ne raka a biyu kuma tana da lada raka a biyu amma ta san ba lada raka a goma ba kun gane wannan da kyau ko sai tambayar wannan ita kuma ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah tana tambayoyinta ne guda uku yaya matsayin musulunci mutumin da ya ce Allah baya sama kowa ya ce haka shi bai yadda ba na farko shi bai yadda Allah yana sama ba na biyu duk wani wanda ya ce Allah yana sama shi bai yadda ba kun gane wannan da kyau ko kaga wannan shi magana cewar Allah ta'ala yana ko ina magana ce da mutane suka tsince ta akan titi waɗansu na farko dai ba akan haka Allah ta'ala ya halicci dan adam ba Allah ta'ala ba aka haka Allah ta'ala ya halicci dan adam ba ya halicci dan adam ne akan Allah ta'ala yana sama gajeren misali kai gajeren misali ki samu wanda bai zuwa karatu irin namu bai zuwa karatu irin nasu ki tambaye shi ina Allah yake zai ce ina ma'ana wai kada ce a wurin mai je. kar kuma a ce a wurin su yaji cewar Allah yana ko ina zai ce muku Allah yana sama haka ne ko ba haka bane saboda gurbatacciyar fikira ce gurbataccen tunani ne yazo za mu magana insha Allah ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa huwal aliyyul afi don muna da ulu qahari wa ulu zati كذلك العلو والفوقية على عبادي وعدي بلا يا إسا ya isa ya isa ya isa ya isa ya isa. kun gane wannan da ke ko waɗanda suke cewa Allah ta'ala yana ko ina wasu fa sun faɗi wannan ne don su cimma manufofinsu akwai waɗanda suke cewa suna ganin Allah in ban da kwana-kwana na fa da kunnuwo kan sun nafa akwai wanda zai waye gari ya ce ya ga Allah akan zo gani saboda tsabakin sun raina girman Allah subhanahu wataala a nan garin mai ana an sha faɗa haka kunnuwa kan suna yasa dole mutum ishuru to kin ga yanzu in bai ce Allah yana ko ina ba yanzu ya zai yi in yi ce Allah yana sama sai ke ce to algaba ta malam kayi mai iraji ne ka gan shi kun gane sai yasa yake cewa Allah ta'ala yana da yawa mutane ba suna can sun yi mafarki sun ga Allah ba Allah ta'ala ya tsare mu wanda ke san wasu wasi ne na shaidani Allah ta'ala ya sauke tambaya ta biyu babbar tambaya ce fa ta ce mutum ne ya auri mace da ya aure ta bayan kwana biyu sai yi tafiya da yi tafiya bai dawo bai samu ta haihu kun gane wannan da ke ko da ya zo ya samu ta haihu a dawa shi ta nauke nan ta farko kenan yanzu da ya zo kenan ya samu ta haihu ya duba su sai ya koma yana komawa ta ce a wannan dawa da ibe kusance ta ba sai ya sake komawa da ya sake koma wata tafiyar kafin ya dawo ta haihu to yanzu ya me matsayi da ya samu haka sai ya mata saki uku kun gane maganar sai ya mata saki